studio Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'Yan Nijar da aka kuro daga ƙasar Algeria da sauran bakin haure da suka fito daga Libya suna kawo tasiri sosai ga tsaftar birnin Arlit magajin garin da'irar Abdurrahman Mauli ya yi kira. Harshen ƙasa, harshen inna da baba da harshen wuri kalamomi ne da za ku je ma'anarsu a cikin labarunmu albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta harshen inna da baba da ake bikinta a ranar yau 21 ga wata. Shirinmu na musamman zai kai mu wajen raƙuman daji guda takwas na kuri da aka maida su a dajin Gadabeji. Za ku je mai kula da wannan daji na Gadabeji da ƙarin bayani. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki an kawo ƙarshe a ranar jiya a Agadas da shari'ar nan ta masu neman mafaka da aka yi zargi da yin taro da ba ta da makamai ba da kuma bijirewa da kuma lalata kayan gwamnati da sanya wuta dari da goma sha ɗaya da suka bayyana gaban alkalai biyu an yanke musu zaman kaso na waje na shekara guda kuma dari da tara aka yi musu an ka yanke musu zaman kaso na waje na watanni shida in ci kotun shari'a a gadas a cewar wakilinmu. A yankin kuma agadas eh, kwararar 'yan Nijar da aka koro daga ƙasar Algeria da wasu bakin haure 'yan Nijar da aka koro daga ƙasar Libya na kawo rauni sosai kan tsabtace birnin Arlit Magajin garin da'irar birnin Abdurrahman Mauli ya yi wani kiran hannunka mai sanda a cikin rahoton Musa Mamman. Akwai 'yan kore da ke zo muna 'yan asalin Nijar wa'anda lamarin ya zama musu sabo cewa da 'yan kante sun kasa barin wannan al'amari kuma ga yanzu sun sake wani salo na kewayewa Arlit. Mun girka matakai na tare su kar su wuce wani bi da yara suke ɗauke yanzu sukan kewaye ne ta wajen cintabaradan sun dai samu wasu kusurowin da suke bi amma wajen komowa alati da sanan ne suke biyowa hakan na da tasirin gurɓatar da tsabta daga inda mutum dubu suka girku balbali guda tilas ne wato a ga gurbatar tsabta da lafiyar jiki bayan su akwai yan zuwa bakuncin habre da ke fitowa daga turai ko kuma wa'anda aljeri ta turo su su ma suna zowa da dama daga baya bayan nan ma wato sun shigo da dama fiye da yan kance 400 suka shigo to a nan dai wuni guda suke yi bayan an yi bincike an kididdige su wasun suke wucewa zuwa agades. Harsuna ba su da iyakoki shine taken da aka zaba a wannan shekara a ga kungiyar raya al'adu ta UNESCO domin bikin wannan rana ta 21 ga watan Fabrairu, wato ranar ƙasa da ƙasa ta harsunan ina da baba. Taken da ke gayyatar bikin raya waɗannan harsunan yankuna da na ƙasa da ƙasa da ke kasancewa abu mai daraja wajen sadarwa da ƙara kusanci tsakanin al'ummomi. menene harshen gida harshen ina da baba ko harshen wuri alo mai nasara mai bada horo karatu kuma marubucin wasu kayayyakin harsuna na bada karin haske a cikin rahoton musa hassan eh, yaren ƙasa yare ne da wata al'umma ke dumawa da ita cikin ƙasar daga lokacin da aka girka ƙasar kamar misali muna da yare goma a ƙasar niger akwai kuma kudirin babban taro na ƙasa da ya zana su dukkan wa'annan yaran yanzu shi yaran wajen uwa yare ne da uwa ke yi yaran da aka so mu buɗe baki da shi kuma shi ne ake yi cikin gidan ana ce masa yaran farko yanzu yaran da ake wurin da ake rayuwa idan magidanci na wani yare matar ita kuma tana wani yare can a yawancin lokuta yaren uwa ne yaron ke koya amma kuma akwai halayen musamman inda misali inda mahalin ke amfani da wani yare ba shakka wannan yare ne yaro zai koya ana iya maganar yaren inda ake rayuwa amma shi yaron ba zai ce ba ai yaren uwarsa ne ko kuma yaren ubansa amma yare ne da ake inda ake yana kuma iya kasancewa yaren uwa ko na uba a agada gungun muhammad dantanin cikin wannan fassara halin lalacewar wasu hanyoyin nijar ya tura kungiyar direbobi ta kasa na kin biyan kuɗin gyaran hanya wato peage sakatare jiran na kungiyar ya ce sun shaida wa hukumomin kula da gyaran hanyoyi niyarsu amma har yanzu shiru almustapha yakuba na kungiyar sdrn a cikin rahoton zainabu abdu Dalilin da ya sa muka yi hakan shine ganin yadda hanyoyi suka lalace kwata-kwata kuma saboda wannan hanyoyin ne muke biyan fayashi din. Gashi hanyoyin sun lalace. Ka ɗauka misali doso gaya, kowa ya san yadda yanayin hanyar yake. Ɗauka tawa Arlit ko agadar Zandar, wannan hanyoyin ba za a ma kiransu hanyoyi ba. Muka ce to lallai yanzu duka hanyoyin da ba su da kyau ba za mu biya fayaji ba amma hanyoyin da ke da kyau za mu biya abinda muka rubuta kenan zuwa ga kafar yau wata guda ba mu samu sulhu ba tsakaninmu sai muka sake rubuta ma ministan sufuri muka ce daga ranar ishirin ga watan da muke ciki ba za mu biyan fayaji ba yau muna da 21 kenan yau muna sauraron su mu ga komi gwamnati zai iya yi don nan da kwana uku gaskiya mu da kanmu za mu je bakin boda kuma ba motar da za ta wuce sai an yarda da ba za a biya fayaji ba kan hanyoyin da suka lalace. Eh, Siban fonda kan A cikin watan Agustan da ya gabata zuwa yau tasirin rufe iyakokin Najeriya tare da Nijar zai kasance marar illa sosai a cewar hukumar ƙirƙirga ta ƙasa Ines hauhawar farashin kayayyakin abinci suna ga maki sifili da ɗugu sifili da uku kawai. Amadu Musi Jori shugaban reshen nazari ka harkokin kuɗi a Ines ta wayar tarho a cikin rahoton Rafika Atayar. Mun ɗan diba shaidar alama ta shimfiɗar watan Juli 2019 kuma muka kimanta aunin farashi a cikin watan Janairu 2020 misali. Mun fahimci da a jimilce fuskar ba ta yi wani dogon sauyi ba. An ɗan samu 'yan ƙanƙanan bambancin farashi a wajen wasu kayayyakin masarufi inda wasu sun dangantu da hawa-hawan farashi ne wasu kuma dangance da sassaucin farashi amma hakan na iya karya lagon dangantaka da yanayin su ko kayan da ke fitowa daga Najeriya a nan ana iya gano hawa-hawa kamun watan da aka rufe iyaka. Shaidar alamar ta kasance bisa maki 101.3 a yau yana kan maki 101.10 kenan kun gani sauyin ya takaita ne kan maki 0.03 haka na nuna tasirin akan kayayyakin masarufi bai ta'azar ba. Fassarar Gugu Muhammad Dantani ba da jima ba ƙarshen ɓacin rai da sauran makamantan haka dalilan ayyukan da kamfanin wutar lantarki na Nijelek yake badawa wannan wata niyya ce ta wannan kamfanin ta hanyar kafa wani tsarin kula da karbar kararrakin jama'a Muhammad Nuri shugaban kungiyar nan ta kare 'yancin masa ta adadi sai wadata ya gamsu da wannan shiri a cikin rahoton Asumana Shina. Muna na'am sosai da wannan fusa'ar samun cin moriya tare da fatan za ta kasance amfani mai fa'ida ta kuma samu girkuwa da gudana yadda ya kamata hakan zai ba da damar kulawa da ƙananan waɗannan matsaloli haikan amma hakan kuma ba zai tsayar da matakin na hanyar da ba ta kan shari'a ba lokacin da ba a samu zartar da ƙara ba ko kuma a lokacin ba a samu buƙatar ta abokan cinikayya wajen mahukuntan da ke kula da makamashi to wanga mataki ne na kawo daidaito kuma akwai batun makamashi da ke nan suna jira da za a iya daidaitawa kan jayar da ke tsakanin kamfanin gidan wuta nijelak da abokan cinikayyarsa da shahara ko kuma aiwatawar aikin da aka yi masu cinikayyar da kamfanin ba su lamunta da shi ba kenan wannan mataki na da mahimmanci gaskiya dai muna karfawa nijelar karfin gwiwa don ta himmanta zartar da girkin wannan tsari. difa ingala shine taken wannan shekara na sallar zagaye ta birnin babban birnin kuryar gabashin nijar zai karba wato difa ta 18 Disambar ta shekara ta 2020 ranar cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a cewar mai martaba kacalla kacallu gasu wato sarkin menesurwa al'ummomin yankinsa na fatan samun alheri da babban imanin nasarar shirya wannan babbar haduwa a cikin rahoton muktara hamadu da kuma hawa usman lalle sallah ne na kasa amma gamin na ya zo kamar a sunan difa kuma na farko muna farin ciki da wannan sallah kuma fatan namu a ce wannan sallan da za a yi shine kamar na karshe a cikin eh, jiha-jiha don kuma muna so a ce ya wuce ya wuce sauran duka zaman mai kyau kuma ya wuce sauran duka zaman dadi ko da yake kasan cikin wani matsalolin sauro da sauran shi amma muna fata ubangiji dai kafin nan zuwa lokaci komi ya shiga hanya don kuma abin da muke jira diyawa ne lalle yau difa zai zamanto kamar sauran yan uwan jahohi shi ma zai yi kyau sosai don ka ciki wannan kin mu ma garin maine ma muna tsammani a ce mu ma dai mun samu riba wannan sallah. Birnin mai zai haskaka tare da kular Tropical wani shirin RFI da Clodicea wato ke jagoranta ta hanyar gabatar da waƙoƙi da kaɗe-kaɗen nahiyar Afirka wanda a tsawon mako guda kuma za a sha kiɗa da waƙoƙi na Niger. mawaƙa kamar su Aishatu Ali ta ƙungiyar Soga da Black Miller da Safiya Iminami na ganin cewa wannan wata babbar dama ce ga al'adun Niger, dukansu a cikin rahoton Jallo Maryam Kenda. Wannan shine karo na farko gare mu. Burinmu na farko shine kare al'adun kasar Nijar. Kenan wata dama ce ga kidar 'yan kasar Nijar na a sake ta a fadin duniya. Ina da himma kuma zan kare kasar Nijar insha Allah. Aji na biyu ke gada nake halartar irin wannan sabgar. Manufar ita ce a haskaka ƙasa a sanya nau'in ƙasar a karkata kuma hankali kan bangaren matasa a kuma lura ana kuma magana magana kan kalubalai ta fannin tattalin arziki fannin siyasa da na zaman lahiya wake-waken ƙasa kamar ta Nijar da kuma masu wake-waken za su kasance kan turbar kafar RFI tsawon mako ɗaya za a ɗuma kan batutuwan ƙasar niger. kan batun ci ina jin gaskiya karamci ne. Dama ce gare mu don a san mu tunda mutane da dama suna tsammanin ƙasar mu ba ta da mawaka a gani na kenan dama ce a gare mu. Sara. sai kuma shirinmu na musamman rakuman daji guda takwas na kure yankin tilabiri da aka saya musu muhalli zuwa dajin gadabeji yankin bermo yankin maradi wato wurin ya karbe su sosai a cewar mai kula da dajin laftana kanal sanusi dan fatsima mai kula da dajin gadabeji a cikin rahoton adamu umaru yau fiye da shekara guda da wata uku da aka kawo wannan raƙuma cikin furumi na gadabeji raƙuman nan guda takwas suna nan cikin ƙoshin lahiya sai mu ce sun saba da wuri sosai sosai akwai lokacin da suna iya su hita daga furumi kuma sai gani sun yi buƙatar ruwa sai su dawo duk inda suka ta ana ba mu labaru ina so in jaddada godiya ta ma zuwa ga al'umma da ke kewaye da furumi na gadabeji saboda sun ba mu haɗin kai duk inda suka gane su sun kira mu a raƙuman ku suna wuri kaza mun gane cewa wurin da suke babu hadari sai mu kyale su su kiyon su su kai kiyo su dawo in mu gane cewa wurin da aka gamu suna cikin hadari saboda ko wasu abubuwa wanda za su kuntata mu rayuwarsu muna da mutane wanda muke sa masu kula da su sai su dan kebo su su nuho da su wajen furmi dangance da lahiyar su ina muke suna nan cikin koshin lahiya sosai muna biye da su sau da kawa dare da rana muga inda suka kwana inda suka tashi don mu tabbatar da wani irin abinci ne suke ci wani irin ruwa ne suke sha wani irin mu'amala suke yi da su da dabbobi na gida babu wata alama ta wani ciwo gare su ko ta a ce ka ga tana dan gishi ko wata takarci ko wani abun ga lahiyar su lauyar da aka kawo su haka suke har yanzu sai dai alhamdulillah insha Allah kamar bangaren abincin su suna samun wadata bangaren abinci akwai itace sosai sai wanda suke ci da kyau cikin dajin nan ba kamar ma can dajin inda suka fito ba nan daji ne wanda Allah albarkace shi nan gadabe da irin itatuwa masu dama daban-daban sai ta zaba kenan dangance da abinci sai mu ce ba matsala har ka taba da wahala ganyen itace ne kawai take ci ba ruwan tarciyawa kenan in ma babu ciyawa ga wuri in dai akwai ice yana toho a wannan da tas. ko kuna da wani tsari a nan gaba eh akwai tsare-tsare su amma so a ce wanga shekara wanga wata da wuce na janvier aka so da a karo wasu saboda an ga waɗannan na wanda haka kawo alhamdulillahi an ci nasara wani rukuni guda to sai dai dangance da wasu al'amura da suke faruwa saboda kun san abu ne mai wuya don ka aka ce a daga mu gani tukun hakkomi ya daidaita akwai jimuna wanda za a kawo cikin wannan furmi da jan an riga an yi wata killa da giriyaji inda in an kawo su nan za a saka su tukun mu diba mu gara su ana ba su abinci sannu sannu su saba da wuri kafin a sake su tunda kun san ita dabba ta daji a aka kawo ta ba a sakin ta ake hakan ganin ga daji ba sai an killace ta tukun an ga yadda yanayinta yake in wurin ya karbe ta sosai sosai lokacin nan sai a sake ta ta yawanta cikin daji kamar duk sauran namomin daji To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomi da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.